فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمه cikin wannan littafi mai albarka na addabu wa dawa satin da ya wuce mun yi bayani game da abin da ya shafi matsaloli da saƙon Allah ke haifar maɗan adam wadda ke saukar da shi daga mafi ƙololon daraja zuwa mataki mafi ƙasƙanci da wadatantuwa a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da bawa ya ce zai yi cuɗanya da saɓa ma Allah to kamar ya ba da kuɗi ne a ƙasƙantar da shi a rayuwar duniya da kuma ranar alkiyama malam ya ce dukkan alkairi duniya da lahira sababinsa shine da'a na Allah dukkan walakanci da ƙasƙanci a duniya da lahira sababinsa shine saɓa na Allah yau fasalin da za mu yi magana a kai insha malam yace al-ma'asi tu'awwiqu sayr al-qalbi ila Allah ta'ala sakon Allah yakan kawo tarnaki matafiyar zuciya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'asi tu'awwiq sayr al-qalbi ila Allah ta'ala saba ma Allah ɗaya daga cikin ukuba da ke ɗauke da shi shine yakan samar ma zuciya tarnaki wajen isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin zuciyar mutum ita ce limaniyarsa ya tabbata a cikin hadisin bashiru bin nu'man hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ala inna fil jasadi mugga annabi yace ku saurara ku ji a jikin dan adam annabi yace akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu annabi yace idan wannan tsokar ta kyautatu ta gyaru ta zama nagartacciya to dan adam ya samu kyautatuwa baki ɗayan shi a shekaru in za a ce mutum wane ne mutum me mutum ke tattare da shi abinda zuciya take ɗauke da shi shi ne mutum wa fasa da annabi ya ce idan ta gurɓata ta lalace ta ɓaci fasadal jasadu kullu dukkan jiki ya lalace dukkan jiki ya gurɓata mu kalli waɗannan jimloli da kyau annabi ya ce a jikin mutum akwai wata tsoka wannan tsokan idan mutum ya kyautata idan ta kyautatu ta zama nagartacciya ta zama ta ƙwarai, to dukkan mutum ya zama na ƙwarai. idan wannan tsokan ta lalace ta halaka annabi ya ce dukkan mutum ya halaka ashe zuciya ita ce mutum tun da annabi ya rataya lalacewar mutum da lalacewarta ya kuma rataya kyautatuwar mutum da kyautatuwarta jama'a mun fahimta ko? zuciya nan ne gaba mafi tsada a jikin ɗan adam baki ɗaya hadisin abu huraira al'imamu muslim ya fi da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum annabi sallallahu alaihi wa Allah baya dubi zuwa ga jikunanku wannan mai biki ne wannan ramin ne wannan dogo ne wannan gajere ne wannan baki ne wannan fari ne annabi ya ce Allah bayi duba wannan ma'ana babu ruwan Allah da wannan wala ila suwarikum kuma Allah bai dubin surorinku ma'ana babu ruwansa da sura wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne wannan yaya yake annabi ya ce Allah ba ruwansa da wannan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sai dai Allah yana dubi ne zuwa ga zukatanku da ayyukanku duk lokacin da bawa zai yi alaƙa da ubangijinsa abinda Allah ke fara duba zuciyarsa yadda muka zo muka buɗe littafi za mu yi karatu ba karatun ba abinda Allah zai fara dubawa shine mai zuciyar mu take dauke da shi kafin kuma a duba karatun abinda Allah ke fara dubawa zuciyarka lokacin da ladan yazo zai kabbarta zai kira sallah lokacin da alaramma zai karanta alkur'ani lokacin da mai sadaka zai ba da sadaka lokacin da mai aikin alkhairi zai yi aikin alkhairi abu na farko da Allah ke duba zuciyarsa game da wannan aikin alkhairi idan niyyar ba don Allah ba idan ba Allah aka nufa ba abin ko an yi shi daidai Allah ba zai biya ba idan zuciya ta yi kyau tukunna kuma a duba aikin ya dace da yadda shari'a ta ce a yi aikin kafin mutum ya samu sakamako a kansa jama'a mun fahimta shi ne ma'anan yau malayin fa umarun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim illa man atallaha bi kalbin salim to ɗaya daga cikin illa da saƙon Allah take ma mai saba ma Allah shine kawo tarnaki mazuciyar bawa wajen yadda zuciyar za ta yi alaka da ubangiji malam ya ce wa min uqubatina yana daga cikin ukubobinta ma'ana ukubobin sabon Allah yana daga cikin horo da sabon Allah ke ma wadda ke saba ma Allah annaha tufin sairar ƙalbi ilallahi wa daral akira takan raunana tafiyar zuciya zuwa ga Allah da gidan lahira jama'a mun fahimta ɗaya daga cikin illar da saƙon Allah take ma wadda ke saba ma Allah annaha tubifu sayral qalbi ila Allah wa daral akhirah takan rauna na tafiyar zuciya zuwa ga Allah da gidan lahira lokacin da mutum ya nufi Allah manufarsa Allah manufarsa gidan lahira manufarsa Allah manufarsa ya samu gidan aljanna to idan ka saba ma Allah daya daga cikin illar da sabon Allah zaka ma shine sai ta rage ta raunana tafiyar zuciyar zuwa ga Allah jama'a mun fahimta idan zuciyar tana tafiya ne a tamanin zuwa ɗari to wannan sabon Allah sai ya raunana tafiyar sai tafiyar ta dawo kana tafiya talatin arba'in talatin arba'in to wata sun ka isa kuma ajali ya cin maka duk lokacin da mutum ya saba ma Allah wallahi malam yi tarnaki ne ma kansa da kansa ko ka zama mutumin kirki ko baka zama mutumin kirki ba za ka mutu kuma ko ka zama mutumin kirki ko baka zama mutumin kirki ba za a maka tambayan kabari ko ka yi karatu ko ba ka yi karatu ba ba zai hana a ma tambayan kabari ba ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba ba zai hana a tada kai ranar alkiyama ba kuma ba zai hana a ma sakamako akan aikin ka ba ashe mutum ya dubi hanyar da za ta fi mishi sauki duniya da lahira ya bi don in bai bi ba ma ba abin da za a fasa yanzu don ka mutu sai a rufe kasuwan sankarar sai a ce ba za a ci kasuwa ba don ka mutu sai a ce ba za a daura aure a kai amarya ba ka ga ba abin da za a fasa to ɗaya daga cikin illa da sabon Allah ke ma mai saɓon Allah shi ne takar raunana tafiyar zuciyarsa zuwa ga Allah ma'ana takan raunana alaƙar zuciyar da Allah wadda al'akira kuma takan raunana alaƙar zuciyar gidan lahira. duk waɗanda za ka ji an ce mutum ya tara hanya ya yi fushi ya karkashe mutane ya saci motan wane ba wai bai san ba za a yi tashin alkiyama ba ne a baya tsoron tashin alkiyama ne ko ya tuno abin bai ba shi tsoro saboda zuciyar an mata wata illa za a yi maganar tashin alkiyama zai ji kuma a zuciyarsa ya tabbatar za a yi tashin alkiyama to amma wannan saƙon Allah da yake yi kullum rage ƙarfin tsoron Allahnsa sa da Allah yake yi saboda haka ya san da a yi ya san da a yi amma abin bashi bashi tsoro annabi yake duk lokacin da mutum ya saba ma Allah kamar wani diko ne na baki da yake diga akan zuciyar yau yayi ya diga gobe yayi ya diga jibi yayi ya diga wataran har wannan dikon bakin yakan rufe kan zuciyar ya mamaye ta yadda za ta rayu a cikin duhu Allah ya tsare mu malam yace autu ubu ko kuma ta ma tafiyar zuciyar zuwa ga Allah tarnaki kaga abu na farko ko dai ta rauna na tafiyar zuciyar yanzu ba ta tsaye da ita ba ba ta hana ta tafiyan ba amma dai ta rage karfin tafiyar zuciyar zuwa ga Allah ta rage karfin da zuciyar take da shi wajen alaka da ubangijinta to na biyu kuma autu ubu ko kuma ta kawo tarnaki matafiyar tarnaki shi ne mutum ne na tafiya zuwa ga Allah yana tafiya zuwa ga gidan lahira yana tafiya zuwa ga rabautuwa duniya da lahira to tarnakin shi ne sai ta shigo da wani guguwa da zai taso wadda za ka iya wata biyu uku a tafiyar baka kara gaba ba baka kara gaba ba kana waje ɗaya. kaga siman farko na tafiyar take yi ba wai ta tsayar da kai bane gaba daya amma ta rage saurin tafiyar ne to tarnakin da za ta kawo abu na biyu kuma shi ne sai ta kawo matafiyar tarnaki yadda idan kai taku daya biyu uku za ka iya tsayuwa kuma ka bata lokacin da ya kai na taku goma sha biyar duk lokacin da ka saba ma Allah to ɗaya daga cikin waɗannan ababa yana faruwa wajen alakar ka da ubangijinka jama'a mun fahimta autu wa kifuhu ko kuma ta tsaita shi kwata-kwata ko ta raunana tafiyar ko ta kawo tarnaki wa tafiyar ai mun gane tarnaki ko malam yace autu wa kifuhu ko kuma ta tsaye da tafiyan gaba ɗaya a daina tafiya inda kakan ka yi ta tsayuwa abin ba ka yi gaba ba ba ka yi baya ba kamar mai tafiya ne a mota sai ya yi faci to in ya yi faci kan ba tafiya ta tsaya ba to saƙon allah yakan ma mutum faci sai ya da shi a inda yake ga abin da yake so ya ribata babu an tsaye da shi a wannan wajen karshe idan ba gudumawa da tallafi da agajin Allah ya samu ba a wajen adali zai zurci mishi malam ya ce auta ba'ahu an sayi ko kuma kwata-kwata ta yanke shi gabarin tafiyar ba mata ta tsaye da shi bane kwata kwata tafiyan ma an fasa ne an fasa ne malam yace fala da yaqu yaqu ila Allah qutwa ba za ta bar shi ya ƙara kaku ɗaya zuwa ga Allah kwata kwata tafiyan yanzu ba an rage kaifin tafiyan bane ba an rage saurin tafiyan ba ne ba wai tarnaki kawai aka kawo matafiyan yadda za a iya yinsa bayan wani lokaci ba ba kuma an tsaye da tafiyan ba ne yadda akwai fatar nan gaba za a iya ci gaba da tafiyan a'a yanzu kwata-kwata an tsaye da tafiyan ne falata da uhu yadda ilallahi kutuwa ba za ta bar shi ba kakwa ba za ta bar shi ba ya ƙara taku ɗaya zuwa ga Allah duk abin da zai yi sai dai akan duniya amma idan akan lahira ne taku ɗaya sabon Allah sabi zai bar shi saki takawa jama'a mun fahimta idan da saba ma Allah wannan shine iya punishment da yake ma mutum ai ya kamata mutum ya guje mu saba ma Allah saboda haka malam yace ko kuma ta yanke tafiyan gabarin Allah ta yanke tafiyan gabarin ribatan lahirarsa ba za ta bar shi yayi taku daya zuwa ga Allah taku daya ya ƙara gaba ba za ta bar shi ba kaza in lam taruddahu an wujhatihi ila wara'ihi malam yace hakan fa dama dama ne idan ma ta mai da shi daga fiskar da ya tinkara ya fara kallon baya ba jama'a mun fahimta wai yanzu ba ma ta tsaye da shi kawai ba a'a za ma ta juyar da shi idan yana kallon gabar ne ya fara komawa yana kallon yamma malam yace haza in lam hu, an wijhatihi ila wara'ihi in ma bata juyar da shi ta mai da shi daga inda ya sa fiskanta zuwa ga bayansa ba wannan ke sa ji? annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mal bi ma'ana badiru bil a'mali salihah annabi yace kuyi ku yi gaugawa zuwa ga ayyukan alkhairi ku yi gaugawa ku rike ayyukan alkhairi ku tabbata akan ayyukan alkhairi annabi sai yace fitanan ka qit'il laylil muslim annabi yace ga can fitintinu sun tinkaro al'ummar annabi yace kai ka ce wani yankin dare ne mai tsananin duhu me zai faru annabi yace yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran za a wayi gari mutum zai wayi gari yana mumini munini ba fa musulmi ba zai wayi gari za a waye gari shi mumini ne wa yumsi kafiran amma a yi marece da shi yammaci da shi ya zama kafiri ba fa ya zama fasiki ba ya zama kafiri aw yumsi mu'minan annabi yace ko kuma za a yi yammaci da shi yana mumini jama'a ku kuji yana mumini ba bai yana musulmi ba kawai yana mumini wa yusbihu kafiran amma za a waye gari ya zama kafiri kafiri ba ba fasiki ba kamar sahabbai ne suka tambayi annabi wai wannan mutumin me zai yi na laifi ya mai da shi haka zagin Allah zai yi zagin manzan Allah zai yi karyata alkur'ani zai yi ridda zai ya bar musulunci annabi ya ce duk ba wannan bane ya bi uddina bu bi arzil min ad-dunya annabi ya ce addinin zai siyar akan rayuwar duniya wata bukatar sa ce ta rayuwar duniya shi ya sani idan ya yadda da abu kaza ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah zai sa hannu ya ce ya yadda duk wanda yayi harkar tsafi annabi ya ce falaisa lahu fil akhirati min khalaq a je a kulla wani abu da shi na sihiri na tsafi kungiyoyi ne irin na tsafi nan duk da kake ganin waɗannan ababa da suke faruwa malam yana daga cikin abin da yahudu suka dasa ma duniya tsafe-tsafen nan da kake ganin shi a duk irin waɗannan da kake ji na kungiyoyin makaranta wasa ne akwai manya-manyan ƙungiyoyi wadda manya-manyan masu arziki masu mulki manyan mutane ne a duniya suke gudanar da irin waɗannan kungiyoyi harka ne na tsafe-tsafe kuma irin waɗannan harkokin tsafe-tsafen kar ka ɗauka wai wani dogon tafiya ne hatta ƙananan makarantu da kake gani an shigo da su cikin mutane annabi ya ce ya bi'u ku bi arabin minar duniya addinin zai sayar saboda wata bukatar sa ta rayuwar duniya shi ya san harka kaza idan ya fara ta ba shi ba kwanciyar kabari lafiya amma zai sa hannu ya shiga wannan harka domin malam ce idan abin da yake aikatawa na saƙon Allah bai ma juyar da shi baya ga barin inda ya sa fiskarsa ba fazzambu malam ce laifi ya hajjubul wasi yakan sha makance mai saduwa wadda yake so ya isa ka tashi daga waje kaza kana so ka cimma kaza saƙon Allah kan hana ka isa duk inda kake tsammani na alkhairi duk inda kake tsammani na alkhairi duk inda kake so ka isa a wajen alkhairi to ka sani saƙon Allah ɗaya daga cikin matsalarsa shine ya hana ka isa zuwa ga inda kake so ka je wadda kake fatan alkhairi a wannan waje ya hana ka isa ya hajjubul kakan kudurci ga inda kake so ka je amma inda za ka cuɗanya da sabon Allah to sabon Allah kan hana ka isa zuwa ga gashi wa yabba usair yakan yanke matafiyi wa yunakkisu talibu kuma yakan kifar da ya akkasa mabukaci mai nema shine attentive a mai da manufar ka upside down ga abin da kake so ka cimma na alkhairi sai a dawo manufar kan sai a cishiyance ta jama'a mun fahimta manufarka abinda kake so ka cimma ka samu ka ribata to sai ya zama akasinsa sabon Allah zai saka aka sai zama maimakon taimakon al'umma sai ka dawo cutar al'umma maimakon aikin alkhairi sai ka dawo aikin sharri maimakon biyayya ma Allah sai ka dawo sabon Allah duk abinda kace so ka cimma to ɗaya daga cikin sharrin saba ma Allah shine sai ya juyar da manufar sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama Allah ya tsare mu wal qalb innama yasiru ila Allah bi quwwatihi malan yace zuciya innama yasiru ila Allah bi ne iyaka yakan tafi zuwa ga Allah ne yakan nufi Allah ne da ƙarfi da zuciyan ke da shi yana ɗauke da wani fawa wanda yakan kutsa da wannan ƙarfin, ya isa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya nemi yardan Allah ya ribaci alkhairi da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ma masu tsarkakakken zuciya malam yace ce idza marida bizuru to idan zuciya yayi rashin lafiya da zunubai da'ufa tilkal kuwa, to wannan ƙarfin da ke ingiza zuciyar zuwa garibatan alkhairan duniya da lahira to sai ya raunana sai ya zan ba shi da abin da ke harba shi yadda zai yi tafiya yadda zai amfanar da ma'abucin zuciya da shi yan uwa muna fahimta ko sai ya zama zuciyar ba ta da ƙarfi ba ta da ƙarfi wadda za ta iya tsallake tarko da aka ɗana mata tarko da aka ɗana mata sabon Allah ne gashi sabon Allah ne mutum ya sani mutum ya sani babu kyau ba kyau amma sai daga kankanin abu ne saboda zuciyar ba ta da karfin da za ta iya tsallake wannan abu sai ya zo ya fara sha'awa ce irin ta zuciya wadda ya san hadarin abu ya san illar abun ya san bakin ciki da damuwa da wannan abin zai ja mishi amma tun da zuciyar ba ta da ƙarfi da za ta tsallake sai ga ya zo ya to me ke rauna nasa shi ne saba mai ubangiji malam ya ce ba ubattil kalkuwa allafi ta sayyiruhu wannan ƙarfi da yake tafiyar da zuciyan to sabon Allah. sai ya raunana shi ma'ana wannan ƙarfi da yake tafiyar da zuciyar sai ya raunana duk lokacin da ma'abucin zuciyar ya afta na sabon Allah fa in zanat bilkulliya idan kuma ta bushe gaba wannan sinadarin da yake injiza kan ya bushe gaba in ƙafa anillahi in ta da rukuhu mala yake to zuciyar sai ta yanke gabarin Allah kwata kwata yanke wanda malam yake zai yi wuya a sake kuma shawo kan matsalar jama'a mun fahimta akwai lokacin da mutum yakan yanke gabarin Allah kwata kwata kwata kwata abu ne da ya sani yanzu malam zaka iya ajiye ɗan shaye shaye dan kwaya shi ya san shan kwayan bakin kuma sai ka samu wadda zai mishi faɗin mahaifin da ya haife shi ne ko mahaifiyar da ta haife shi ne wadda ya yadda tsakaninsa da ita ba hasada ya yadda tsakanin shi da mahaifinsa ba hasada amma lokacin da yake mai faɗan kan abin da shi ya san ba daidai ba ne faɗan a lokacin ɓata mishi rai yake to zuciyar ta juya da baya abinda ake gaya mai shi ya san daidai ake gaya mishi abinda yake yi shi ya san ba daidai ba ne, wadda ke mishi fadan ya san ba makiyinsa ne, masoyinsa ne amma lokacin da za a ajiye shi ana mishi fadan wadda ke fadan haushi yake bashi saboda wannan abun da ke cikin zuciyarsa wannan cuta ta saƙon Allah da ta shi yanzu zamansa lafiya a duniya shine ya rayu a cikinta. jama'a mun gani ya rayu a ciki in yana so ya zauna lafiya to sai ya wannan sabon Allah daga lokacin da yayi yi yunkuri ya fita daga ciki to daga lokacin waɗannan kujiyoyin za su kama shi me yasa saboda yanzu sabon Allah ya zama al'ada, kamar mu'mini ne wanda bai iya sabon Allah bai saba fantamawa a sabon Allah ba duk ran da ya je ya fanta mota shi kansa bai isa yi bacci ba ya dinga tuna abun abun saboda yanzu ya sa kansa ne a cikin abun da ba ɗabi'arsa ba to shi ma gobe inda zai sake wannan abun sai ya ji zafin da yake ji na bayan ya ɗan rabu idan jibi ya sake ya ɗan rabu idan ya sake ya ɗan rabu har kuma wannan mummunan aikin sai ya dawo al'adarsa to shi ma kuma in ya ce zai fita to ya shiga uku domin yanzu zai sake fita ne daga ɗabi'ar da zuciyar ta saba da shi yanzu kuma zai koma zuwa inda bata saba da shi saboda ta saba da shi yanzu ba gashe da muke karatun nan ba wani yanzu yana buga neman kudin da zai shiga sinima ne shi kuma inda zai samu hutu ke zai shiga sinima inda zai samu ya tsarara ya tafi bayan gari inda zai samu ya tsarara to haka to saboda zuciyar ya riga ya saba mata da wannan to kai ma idan ka saba manaka da da'a da biyayya to haka kuma take rayuwa a cikin da'a da biyayya duk ran da sawunka ya zame kai ba daidai ba ba daidai ɗinkan ba kaɗai ya ishe ka uku ba kai kadai sai ka je kai ta kuka ba wanda ya san mai kai to zuciyar tana da saura kenan zuciyar tana da saura kenan Allah ya tsare mu daga waɗannan miyagun ayyuka wallahu musta'an zamu malan yace zunubi sabon Allah imma an yumita alqalba ko dai ya kashe zuciya kwata kwata don zuciya tana mutuwa takan yi rashin lafiya to jinyan yakan yi tsanani har ta zama ciciya Allah ya tsare ba zambu malam yake zunubi in ma an tumi talqal ko dai ta kashe zuciya aw tumribuhu aw yumribuhu mardan mukawifan ko kuma ya sa mai wani ciwo ciwo mai tsananin haɗari, ciwo mai ban tsoro irin ciwon da ga wanda zai gan shi zai yi tsammanin kamar ba za a warke ko dai ta kashe ko kuma ta sanya mai jinya mai tsanani mai razanarwa wadda idan a gangan jiki ne wannan ciwon ya bayyana to ya zama musifa akan ma'abincinsa malam ya ce au yub'ihu hu, ko kuma ya rauna na karfinsa wala budda hatta yantahi da'afuhu ila al-ashiya as-samaniya malam yace ba makawa karshe har wannan raunin ya kai zuwa ga waɗansu ababa guda takwas allati ista'aza minha an sallallahu alaihi wasallam wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nutsari da su Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazmi wal ajzi wal kasli wal jubni wal bukli wa bal iddayn wa qahri rijal waɗansu fitintinu ne rashin zaman lafiya da annabi ya nemi tsari da su yana daga cikin zikiri da ake safiya da yamma askarus sadahi wannan wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya samu wani daga cikin sabansa ya ce mashi wani yaya na ganka a masallaci a zaune kuma ba lokacin sallah ba ya ce hankali na ne yake tashi manzan damuwa ta ko ta ina na rasa inda zan sa kaina bashi ya mun katoto ya ambata annabi ya ce bari na gaya maka wata addu'a idan ka rike addu'ar da safe ka karanta da yamma ka karanta duk Allah zai kubutar da kai daga waɗannan fitintinu wani abu sai manzan Allah yanzu irin wannan lakanin ana ba da shi a cikin hospital ba za a ba da shi sannan sai su manzan Allah alaihi salatu wa salam malam ya ce shi saƙon Allah zai ci gaba da raunana zuciya da ba da matsala ma zuciya ƙarshe har mutum ya kai ma ya afka cikin waɗannan ababa guda takwas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da su wahiya alhammu alhaznu al'ajizu alkaslu aljubnu albukulu bal idain wa kaharin rijal wa kullu isnaini minha qarina malam yace kowanne biyu daga cikin su kawayen juna ne alhammu wal hazmu qarina wal ajazu wal kaslu qarina wal jubnu wal bukhlu qarina zal uddain wa qahr ar rijal qarina falhammu wal hazmu shi alhammu wal hazan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi tsari a farkon hadisin karinan suna tare ko da yaushe fa innal makruha alwari alal kalbi malam yace abun ki mummunan abu wadda ba a so wadda zai fado wa mutum akan zuciya ma'ana damuwa da bakin ciki da kunci da zai samu mutum a zuci in kana min amrin mustaqbil mustaqbal yutawaqqahu ahadath Ham. idan wannan damuwan idan wannan bakin cikin da zai gangaro kan zuciyar mutum mutum ya shiga tunani ya shiga damuwa da bakin ciki in kana min amrin mustaqbalin idan wani al'amari ne wadda ake fuskantar nan gaba yutawaqqa'uhu yutawaqqa'uhu wanda ake tunanin afkuwarsa ahadat alham to shine ake ce mishi yake haifar da alhammu Allahumma inni a'udhu min alhammi ko to alham shine wani damuwan da bai zo ba amma zai zo ko ana tsammanin tasowansa shi kadai ya hana ka sake a zuciya misali akwai jarrabawa a gaban da ka ci ba da ka ci ba ga gobe ko jibi ko sati mai zuwa ai za a jaraban ko to wannan damuwan ana ce mishi alham jama'a mun fahimta ko kuma yi jarrabawa yi wani interview kana jiran sakamako za ka samu shiga ko ba za ka samu shiga ko akwai wani azzalimi da ya tsaya takara kana tsoron in ya ce kukan kwandem to ba akwai damuwa ba to duk damuwan da in ka hararo shi in ya faru yana sama damuwa shine alhammu to annabi shi ya fara neman tsari wanda ya tsare addu'ar ya tsare matakanta to irin waɗannan damuwa da suke tasowa Allah kan tsare shi duk abin da za a hango da sauransu Allah sai ya hango maka abin a cikin sauƙi da aminci wa in kana min amrin madin amma wannan damuwar idan wani al'amari ne da ya wuce kad waka wadda ya faru ahadas alhazan to shi kuma na haifar da alhazanu alhammu walhazan hazan alhammu shine wadda ake hasashen zuwansa alhazan shine wadda shi kuma ya wuce wani abu ne ya faru a baya wadda in ka tuna hankalinka na tashi ranka na ɓaci to annabi ya ce Allah ina neman ka tsare ni daga alhamu wal azab jama'a mun fahimta ko idan duk wani abu da in ya wuce bakin ciki ne damuwa ne Allah kan sassauta maka zafinsa a cikin zuciya ta yadda ba zai hana ka bacci ba ba zai zama damuwan da zai rikirkita maka al'amari dama yanzu ba ɗayan biyun nan ke kawo hawan jini ba malam ya ce wal ajazu wal kasal sai kuma al ajazu wal kasal su ma tare suke fa in ta khallafa al abdu an asbabil kai wal fana idan bawa ya saba ma sabubba na alkhairi da kuma rabautuwa ma'ana bawa sai yayi feli hanyar da ya kamata a bi a ci nasara sai ya zame hanyar da ya kamata ya bi ita ta dace sai ya zam bai dace ba in kana li adami kudurati fa huwa idan wannan abun ya faru da shi ne saboda ba shi da iko da zai bi hanya, ba shi da iko ya zartas da abin da shi ya datan to wannan rashin damasan ita ake ce mata al'adazu. jama'a mun fahimta kamar wani ne ya ci zaɓi ko dai baka so ya ci kaga ai kai ba za ka iya sauke shi ba to yanzu kasawarka na kalubalantan nasararsa to shi ake ce mishi al'ajazu abinda ya fi karfinka ba yadda ka iya ba yadda ka iya to wannan abun shine al'ajazu wa in kana li ajali iradatihi fa huwa al-kasal idan kuma rashin nufin ka ne ma'ana ko ohonka ya sa wannan abun ya faru to shi kuma shine ake ce mai alkasal wani abu ne ya subce maka jam'i ne aikin alkhairi ne wata nasara ce amma dai ko ohonka da wannan abun shi ya ja to wannan alkasulu idan kuma abin ya fi karfinka ne ya sa ya subce maka al'ajazu annabi ya ce dukkan ni Allah ya tsare ka daga waɗannan biyu a ce ga wani abu alkhairi ne nasara ne duniya da lahira amma kana gani abun ya fi karfinka ya fi karfinka to ka nemi Allah tsari daga irin waɗannan abubuwan a ce suna fin karfinka jama'a mu bayyana haka kuma ka nemi tsarin Allah daga alkasalu shine wato mutum ga alkhairin yana da dama yayi amma sala ta hana shi yunkuri zuwa ga aikin alkhairi sai wal jubulu wal bukhlu قرينان الجبن ده البخل فإن أدم النفس منه إذا أكرس الكير ده شيباوة إن كان ببدنه فهو الجبن إذا daga jikinsa ne da jikinsa ne an rasa wani abu ne na alkhairi da kare da shi ga wani abu da ya kamata ya amfana ga wani abu da ya kamata ya bada tallafi ga wani abu da ya kamata ya bada gudumawa zai iya abun da ƙarfinsa, amma sai ya ki ya bada karfin ya bada damarsa ya yi wannan abun fa huwa aljubun to shine aljubun jama'a mu fahimta wa in kana bi malihi fa huwa al-bukul in kuma da dukiyarsa ne to al-bukul kenan bambancin al-jubnu da al-bukul shine al-bukul rowa na dukiya al-jubnu rowa na gangan jiki ka tashi kai abu da kanka sai ka yi wani ne zaka iya tallafa mishi wani ne zaka iya agaza mishi zaka iya yin wannan aikin da kanka a samu nasara sai ka yi to al-jubnu kenan kaga sau da yawa muna fassara shi da tsoro tsoro ko to al-jubnu wannan da shi ne fassara shi ne abinda za ka iya yi da kanka ka ƙi har al'ummar ka ta fada cikin damuwa wadda ya kamata ka taimaka baka taimaka wa ba aljihun albukul kuma wadda da dukiya za ka iya yi sai ka ƙi ka yi rowarta to ya zama albukul annabi ya ce dukkan ni Allah ya tsare ka daga waɗannan fitintun jama'a muna fahimta wa bal iddai wa karin rijal karina fa inna istila'il ghairi alaihi haka ne ko mamayan wani akan bawa mamayan wani akan bawa wani ya yi mamaya akan ka ya danne ka ya fi karfinka ya hana ka motsi jama'a mun fahimta in kana bi haƙƙin idan wannan mamayan da haƙƙi ne ba shi yake binka a'a wani zalunci kai aka kama ka aka kai ka aka kule ka idan wannan mamayan da aka maka fin karfin da aka makan da haƙƙi aka maka fahuwa zal'uddai to shi ne irin na bashi ma'ana wani hakki ne da ya kamata ya fita bai fita ba sanadiyar rashin fitan wannan hakkin ya sa aka maka wannan mamayan to bar uddai kenan jama'a mu fahimta a wata riwaya galaba dai mun fahimta ko domin bashi an shirya duk wani abu da ya kamata ka bayar ba ka bayar ba to duk abin da ka gagara saukewa sanadiyar rashin sauke wannan haƙƙin sai aka samu dama a kanka to wannan daman dan dar'uddain kenan wa in kana bi batil in kuma akan barna ne ba wai wani haƙƙi ne ka gagara sauke ba a'a an fi karfinka ne kawai an fi karfinka ba huwa ƙaharun rija to wannan shi ake ce mai ƙaharun rija annabi ya ce duka ne ka nemi tsari abun Allah ya tsari ka da su a ce wani abu ne ake nema abun kan haƙƙi. ka gagara ba da hakkin har aka zo aka danne ka aka yi takin ɗinka a kansa ka nemi Allah ya tsare ka in ma mamaya ne na zalunci ka dinga roƙon Allah ya tsare ka da a dinga maka mamaya a bisa zalunci jama'a mun fahimta da ko malam ya ce wal maqsud abin nufi anna zunuba zunubai min aqwal asbab aljaliba li hadhihi samaniya sabon Allah suna daga cikin mafiya karfi mafiya girman sabubba da suke jawo ma dan adam waɗannan fitintunu guda takwas da muka ambata kama annaha min aqwal asbab aljaliba sannan kuma kamar yadda kuma saƙon Allah yana daga cikin dalilai mafiya ƙarfi sabubba manya-manya wajen jawo jihadar bala wajen kishaka wasu alƙaba wa a a'ada saƙon Allah yana daga cikin sabubba manya da yake jawo mabawa jihadul bala jihadul shi shine jarrabawa da mutum ba zai iya ci ba a rayuwa yau a dawo idan talauci ne talaucin ta kai sai kayi bara ba za ka iya tare kofar wannan abin ba injiniya ne duk abin da zai faso maka duk abin da ka fada na jarrabawa sai ya mamaye ka yayi rinjayi a kanka to saba ma Allah kan jefa mutum a haka ka sai yanzu idan mutum zai ce zai saba ma Allah sai ta kai ma yau da gobe yana sabon a gidansu a gidansu in da a ba da sa a gidan ba ne karba jama'a mun fahimta yanzu kai aka kawo kuɗin wuri kyauta me na ku yi da shi ba to haka sabon Allah kana yin sabon Allah kimar kana zuba kana sabon Allah kana sabon Allah sai ya zamana hatta masoyanka suna zaune da kai ne a duniya jama'a mun fahimta wadarki shiqa da kuma riskan bala'i wata musita ta zo ta cimma ba kana zaune kwaɗam sai wata fitina ta taso idan mutum ya fada cikin wannan fitinan sai ka samu ya yi shekara da shekaru bai fita to saƙon Allah yana daga cikin abin da ke jawo wannan tsautsayin wasu alƙaba da kuma mummunan ƙadda jama'a mun fahimta Allah yakan hukunta ma bayi kaddara bisa hikima irin nashi Allah subhanahu wa ta'ala to amma duk abin da Allah zai kaddara ma bawa bawa yana roƙon Allah kuma yana fata abun Allah kar abun ya yi rinjaye a shi yadda zai zama taɓewa ko halaka a kan shi wa shamatatil a'ada da kuma dariyan abokan gaba ka dinga roƙon Allah ya tsane ka daga dariyan makiyanka lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya tafi karɓo a taura ba samiri ya dulmu yadda mutanen annabi musa ba ya mai da su bautan ɗan maraƙi kasan annabi musa alaihi salatu wassalam yana dawowa sai ya zo ya kama gemun annabi harun haka ne ko yana da ya ce mishi ya ɗan uwana duk abin da ya kamata mai yi sun yi su saurare ni kar kuma na ɗauki mataki waɗanda suka yi imani suka gaskata mu ja daga da su an ta kula farraka bai na bani isra'il ka zo kuma ka ce na raba kan mutane gida biyu shi ne nace bari mu jira ka daga cikin maganganun da annabi harun ya gaya mishi fala tushmit biyal a'ada kar ka bar makiyan su mana dariya kar ka bar makiyan mu su mun dariya na yi wa'azi na yi wa'azi yau kuma muna fara da wa da kani ku yi kokari duk abin da zai taso ku rufe akwai wanda iya fatansa ya ga kuna wannan sabani ya muku dariya yana daga cikin abin da annabi ya ce mu roki Allah akai shine Allah ya tsare ka daga faranta ma abokin gaban rai jama'a mun fahimta yayyayi na hasada yayyayi na kiyayya ka san wani yadda kake gani ake rayuwa ake rayuwar nan shi bai ce a ce kayi sata an kama ka sata ya ce kayi sata wani a ce kayi sata wallahi daɗi zai ce to ka roki Allah ya tsare ka daga aikata abin da makiyinka zai yi daɗi wa min aqwal asbab sannan sabon Allah yana daga cikin manyan sabubba aljaliba li zawali ni'amillah wajen gusar da ni'imomin Allah wato yana daga cikin sabubba da yake jawo gushewar ni'imomin ubangiji duk abin da bawa ke da shi na ni'ima ya gushe wato hawil afiyat afiyatahu ila nikmatihi kuma sabon Allah yakan juya lafiya da zaman lafiyan da bawa ke da shi ya koma ukuba a kan shi jama'a mu da daga aminci zaman lafiya hatta lafiya na gangan jiki ya dawo ukuba akan bawa wata jallubu jami'a suqihi sannan yakan jawo dukkan fushin Allah akan bawa lokacin haka ne mun karanta a tafsirin mu na suratul nisa yadda Allah ya ma Yahudawa idan suka yi sabon Allah su tsarin da Allah ya dora su akai shine sai yayi ta haramta musu abubuwa idan misalin ya hana kaza sai aka je aka yi fati sai aka saba ma Allah to duk abin da aka ci a wajen fati sai ya kai haramun ne a shi aka yi ta haramta musu haramna alaihim haramna alaihim wa min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum Allah yake mun haramta musu dada dan abubuwa da muka halatta musu to amma mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman suka ce idan kuka sa sakon Allah a gaba to ba abin ne za a ce haramun ba a shi abun shi abun shi Allah zai juyar da shi ya fara cutar da mu hmm. ya halarta ya amma ka ci ka ci lafiyar yadda ake nuna musu a ce kaza mu ai ba wani annabi da zai zo ya kawo wani hukunci to amma waɗannan ababa da kake gani Allah ne ya halatta Allah ne ya halatta amma wannan sai ya zama sanadin afkuwar cuta kaza ba a hana kashi ba amma likita zai hana kuma dole ka bani saboda gurgudun saɓon allahnku gurgudun bayyanar cututtuka masu haɗari a ku haka annabi ya ce musamman alfasha harkar zina da ruwaɗi da maɗigo da irin waɗannan miyagun ayyuka malam ya ce sannan kuma saƙon Allah yana daga cikin sabubba masu ƙarfi wajen jawo fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala to bayan Allah sai mu kwana ana sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu zo mu dora na ga generation mu yana ta <laughs> yawa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk